daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. فقد استمسك muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jirin shirin da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Asabar sun hada ne da labaran duniya. Daga nan akwai mu dauke da sharhin bayan labarai wanda ke duba wasu daga cikin lamura da suka shafi nahiyar nan a wannan yankin na gabas ta tsakiya da kuma yammacin Asiya. Daga nan muna dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan sai shirin duniyar mu a yau kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na muleka iran wanda kuma yake duba wasu daga cikin mahimman al'amura da suka shafi nan jamhuriyar musulunci ta iran to waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kamu ko ɗaya bayan ɗaya da fatan kuma za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta bayyana cewa babu wata rubutaccen shawara da ta samu daga Amurka ko a kai tsaye ko kuma a kai kece. Adadin shahidan Falastinawa a zirin Gaza ya haura dubu hamsin da uku. sojin afirka suka kashe a bara ya karu dala biliyan 52 a shekarar 2024 a fannin soji ta yanzu ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa babu wata rubutacciyar shawara da ta samu daga amurka kawo yanzu ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya musanta ikirarin samun rubutaccen sako daga amurka kan yarjejeniyar nukiliyar kasar iran ba ta samu wata rubutaccen shawara daga amurka ba kai tsaye ko a kaikaice in shi arakci a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na x a ranar juma'a wannan matsayi na zuwa ne bayan da shugaban amurka donald trump ya yi ikirarin cewa iran ta samu wata shawara daga ƙasarsa ya karar cewa sakonnin da muke samu kamar wanda duniya ke samu suna cike da rudani da kace na ce amma matsayin iran na nan daram kuma babu ja da baya ku amince da hakkinmu ko kawo ƙarshen takunkumai idan hakan ya samu to za a iya cimma matsaya ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya kuma ƙara da cewa babu wani abu da zai sa iran ta dakatar da hakkinta na inganta sanadarai uranium na zaman lafiya wanda yake kunshe a cikin 'yanci da aka baiwa dukkan ƙasashe da suka sanya hannu kan yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya a koyaushe muna ba da tattaunawa bisa mutunta juna sannan muna watsi da duk wani yunkuri na tilastawa ko kuma matsin lamba in shi ministan harkokin wajen kasar ta iran iran da kasashen turan nan guda uku da ake walakabi da e3 sun da aniyar bin hanyoyin diplomasiya dangane da shirin nukiliyar kasar iran mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran mai kula da harkokin shari'a da kasa da kasa kazim gari babadi ya bayyana cewa iran da kasashen turan uku wato birtaniya da faransa da kuma jamus da ake lakabi da itiri sun ƙudiri aniyar yin amfani da diplomasiya dangane da shirin nukiliyar iran na zaman lafiya gari babadi ya bayyana haka ne a shafinsa na x bayan ganawarsa da wakilan kasashen turan uku na yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 a birnin istanbul na kasar turkiyya mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran mai kula da harkokin siyasa mashid da ravanshi shi ma ya halarci taron ya ce wakilan iran da daraktocin siyasa na e3 sun yi musayar ra'ayi tare da tattauna halin da ake ciki na shawararrun nukiliya tsakanin iran da amurka da kuma rage takunkumin da aka kaba mata ya ce iran da e3 za su sake haduwa idan akwai bukata don ci gaba da tattaunawa gwamnatin isra'ila ta yi barazanar kashe jagoran kungiyar ansarullah ta kasar yemen abdul abdulmalik alhusi idan har sana ta ci gaba da kai har-hare da makami mai linzami kan israila don goyon bayan palestino ministan harkokin soji na gwamnatin isra'ila wato israel gas ya ce idan har yemen ta ci gaba da ayyukanta to za su sha azaba mai raɗaɗi Kaz ya ce kisan da gwamnatin za ta wa alhusi zai iya yin kama da kisan gillar da aka yi wa Def da kuma Sinwar a Gaza. Ministan na Isra'ila yana magana ne akan tsohon kwamandan kungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas da ke zirin Gaza, Muhammad Def, wanda gwamnatin kasar ta san da kashe shi a watan Janairu. Gaz ya kuma ce yiwuwar nasarar kisan gillar da gwamnatin ta yi kan alhusi zai iya ko kuma za ta yi kan alhusi zai iya tunawa da kisan gillar da tel aviv ta yi wa tsohon babban sakataren kungiyar hezbollah said hassan nasarallah da kuma kisan ismail haniye wanda shine shugaban ofishin siyasa na kungiyar gwagwarmar palestinawa ta hamas da kuma yahya sinwar to labaran duniyar na fita muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran ma'aikatar lafiya ta palestino ta sanar cewa adadin waɗanda suka yi shahada a yakin da isra'ila ke ci gaba da yi a zirin gaza ya kai dubu hamsin da uku da ɗari sha tara tun daga ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar dubu adadin ya karu ne sakamakon wasu hararen isra'ila na baya bayan nan wanda ya yi sanadin mutuwar palestinawa tasa'in da uku wayewar safiyar juma'a a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar juma'a ma'aikatar ta ce an kuma miƙa wasu mutane fiye da 200 da suka jikata zuwa asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a zirin gaza biyu bayan hararen wuce gona da iri da sojojin isra'ila suka kai a yankuna daban-daban a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu rahoton mutuwar mutane 109 da kuma shikatar wasu 216 a cewar hukumomin lafiyar tun bayan da isra'ila ta sake kuma kai harare a ranar 18 ga watan maris adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa shahidai 2,985 da kuma jikata wasu 8,837 a tunkule tun fara yakin ko kuma harin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 adadin waɗanda suka mutu a yanzu ya kai 53,119 sai kuma wasu 1224 da suka jikata kafofin yada labaran falastinu sun rawaito cewa sojojin isra'ila sun kashe falastinawa sama da biyu da hamsin a fadin zirin gaza musamman a yankin bet lahiya da ke arewacin zirin gaza cikin sa'o'i talatin da 36 kacal adadin kudaden harkar soji a nahiyar afirka a bara musamman a algeria da kasashen kawancen sahel ya karu a cewar wani rahoto ko kuma bincike da cibiyar nazarin zaman lafiya ta duniya ta scotland wato cipri ta gudanar cewar binciken da cibiyar ta sipri ta gudanar kashe kudaden soji a afirka ya karu zuwa dala biliyan 52.1 a shekarar 2024 da ta gabata a fadin nahiyar wanda ya karu da kashi 3 bisa 100 a shekarar 2023 da kuma karuwar kashi 22 cikin 100 a shekarar 2015 a cewar rahoton na sipiri kudaden da ake kashewa sojojin na arewacin afirka ya kai dala biliyan 30.2 a shekarar 2024 ya kuma karu da kashi 4 cikin 100 a shekarar 2024 kudaden da algeria da morocco kadai suka kashe ya kai kashi 90 cikin 100 na adadin kudaden da yankin ke kashe a kasashen kudu da hamadar sahara adadin kudin da ake kashewa na soji ya karu da dalar amurka biliyan 21.9 a shekarar 2024 dan kaɗan kuma ya ragu da kashi 3.2 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2023 da kashi 13 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2015. Ƙasar Afirka ta kudu wadda ta fi kowace ƙasa kashe kuɗi a fannin soji a wannan yanki. An rage kasafin kuɗin sojinta na shekara ta hudu a jere zuwa dala biliyan wato 2.8 a shekarar 2024 raguwar kashi 6.3 cikin 100 daga shekarar 2023 da kuma raguwar kashi 25 cikin 100 daga shekarar 2015. Bayanin ya ci gaba da cewa kudaden soji da kawancen kasashen yankin Sahel na IOS suka yi wato Mali, Burkina Faso da kuma Nijar sun kashe dala biliyan 2.4 don harkar soji a shekarar 2024. waɗannan kashe-kashen kudaden sun yanke wato kasashen dai gaba ɗaya sun yanke haɗin gwiwa da faransa a fannin tsaro burkina faso ta kare yawan kudaden take kashewa a wannan fanni da kashi 108 cikin 100 tsakanin shekarar 2021 zuwa 2024 yayin da nijar ta karu da kashi 56 cikin 100 tsakanin shekarar 2022 zuwa 2024 haka abin yake ga chadi wadda ta kawo ƙarshen haɗin gwiwar ta da faransa a bara to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da lama sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye a sha sauraro lafiya. sharhin bayan labaran namu zai magana ne kan matakin da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ɗauka na sanya matsin lamba kan gwamnatin burkina faso kan ta yi ƙarin bayani dangane da kisan gillar da aka yi wa wasu jama'a a yankin arewa maso yammacin ƙasar da kuma kiran gwamnatin ta burkina faso da ta mutunta rayukar al'umma ta hanyar nisantar jefa su cikin hatsari da ni sunusu wunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin mulkin soji na ƙasar Burkina Faso da ta buɗe wani bincike na gaggawa kan kisan kiyashi da wata ƙungiya da ke ƙawance da dakarun gwamnati suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta bayyana cewa hotunan faifin bidiyo da aka fitar a wannan mako sun ɗaga hankulan jama'an ƙasar da ma duniya baki ɗaya musamman yadda aka gudanar da kisan kiyashi kan wasu jama'a da aka nuna a shafukan sada zumunta da ke nuna gawakin mutane da dama kwance a ƙasa a yankin Solinzo da ke arewa maso yammacin ƙasar Burkina Faso har ila yau cikakkun bayanai daga yankin da aka yi harin ba su bayyana hakikanin abin da ya faru ba kuma gwamnati a wagadugu ba ta yi cikakken bayani kan laifukan mutanen da aka kashe ba duk da haka an yada hoton kashe mata da yara da kuma tsofaffi a cikin faifan bidiyon da aka watsa ta hanyar faifan bidiyon human rights watch ta kirga gawaki 58 amma ta yi imanin adadin waɗanda suka mutu sun fi haka Ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa ta yi kira da a gudanar da bincike ba tare da nuna son kai ba, kuma a hukunta waɗanda suka aikata waɗannan manyan laifuka ta hanyar da ta dace kan girman laifukansu. kamfanin dillancin labarai na faransa ya nakalto majiyar kasar na cewa an kashe iyalai baki daya yawancinsu 'yan kabilar fulani waɗanda majalisar mulkin sojin ƙasar ke zargin su da haɗa baki da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi bayan nazarin faifan bidiyo goma sha ɗaya ƙungiyar ta kammala da cewa mutanen da aka kashe sun fito ne daga ƙabilar fulani waɗanda gwamnatocin yankin sahel ke gani suna yin biyayya ga ƙungiyoyi masu da'awar jihadi an ga mutane suna ɗaukan hoton waɗanda suka mutu sanye da rigar kariya da suke aiki da sojojin gwamnati a burkina faso an kuma ga mayaka a ɗaya daga cikin faifan bidiyon suna yi wa ɗaya daga cikin waɗanda suka jikkata tambayoyi suna cewa wannan ba ƙasar fulani ba ce wannan ƙasar burkina faso ce ana ta ɓangaren gwamnatin burkina faso ta ce waɗannan zarge-zarge ne kawai da nufin ɓata sunan gwamnati da sojojin ƙasar da ke yaƙi da ta'addanci a faɗin ƙasar a yayin gabatar da shirin gwamnatin kasar ga majalisar dokokin kasar sabon firaminista da aka nada jean emmanuel ya bayyana cewa sakamakon yakin da ta yi da ta'addanci gwamnatin kasar ta yantar da ƙauyuka 212 kuma a halin yanzu haka ta mallaki kashi 71 na faɗin ƙasar mai faɗin murabba'i kilomita 274 shugaban mulkin sojan burkina faso kaftin ibrahim tarawari ya sanar a watan janairu na shekara ta 2023 cewa birnin solinzo na ƙarƙashin ikon dakarun gwamnati tun a shekara ta 2015 ne burkina faso ke fama da hare-hare na masu ɗauke da makamai da suka kashe dubban fararen hula tare da raba sama da mutane miliyan biyu da muhallinsu kanan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce mahukuntan burkina faso suna jefa fararen hula cikin haɗari ta hanyar haɗa su rikici da 'yan tawaye kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana cewa ya kamata a ƙasar burkina faso ta ba da muhimmanci ga kare fararen hula cikin gaggawa a daidai lokacin da take fama da 'yan tawaye masu ɗauke da makamai kungiyar mai zaman kanta ta bayyana a ranar talata cewa gwamnati ta sanya mutane cikin haɗari da ba na dole ba yayin wani hari da wasu masu ɗauke da makamai suka kai a farkon wannan shekara akalla mutane 133 ne ƙungiyar jama'atun nusratul islam wal muslimin jnim mai alaƙa da ƙungiyar alka'ida ta kashe a cikin watan agustan shekarar da ta gabata lamarin da ya faru a tsakiyar kasar na ɗaya daga cikin mafi muni a bana yayin da burkina faso ke ci gaba da fuskantar hare-hare daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai an tilasta wa mazauna ƙauyen warsalongo da ke da tazarar kilomita 80 daga wagadugu babban birnin ƙasar taimakawa jami'an tsaro wajen tona ramuka don kare sansanonin tsaro da ƙauyuka daga nan ne mayakan jnim suka buɗe musu wuta kamar yadda shaidun ganin ido suka ruwaito a cikin rahotannin da suka fito da yawa daga cikin mazauna ƙauyukan da ba a biya su diya ba kan haƙar ramukan an ce sun ƙi taimakawa saboda fargabar za a iya kai musu hari sai dai kuma rahoton ya ce sojoji ne suka tilasta musu inda suka yi amfani da barazana da duka wajen gudanar da aikin kungiyar jnim wacce ta ɗauki alhakin harin na ranar 24 ga watan agusta ta ce ta auna mutanen ƙauyen ne saboda tana kallon su a matsayin mayaka masu alaƙa da gwamnatin ƙasa ƙungiyar ta human rights watch ta ce ta tabbatar da kashe-kashen ta hanyar nazarin bidiyo da bayanan shaidu inda ta ƙara da cewa an kuma kashe ƙananan yara da dama kuma an jikata wasu akalla mutane 200 tana mai cewa harin laifi ne na yaƙi kisan kiyashi da aka yi a barcelongo shine misali na baya-bayan nan na cin zarafi da ƙungiyoyi masu kaifin kishin islama ke yi kan fararen hula waɗanda gwamnati ta jefa cikin kasadar da ba dole ba in ji karin kineza nantuliya mataimakiyar daraktar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch a afirka ya kara da cewa ya kamata hukumomi su ba da fifiko ga kare fararen hula cikin gaggawa kokun kun san. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro. yau asabar 27 ga watan ordibahesh shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daida goma sha tara ga watan zulqida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 17 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kusan cewa shekaru 728 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan zulqida shekara ta 718 hijira kamariya kamaluddin farisi wani masanin ilmin lissafi ɗan ƙasar iran ya rasu kamaluddin farisi masanin ilmin lissafi da kimiyyar lissafi ne wato physics ya yi tafiye-tafiye don neman ilimi daga ƙasar farisa domin ya sami ilimi daga manya-manyan malamai na zamaninsa duk da cewa rayuwarsa ba ta yi tsawo sosai ba amma ya sami ilimi har ma ya bar mana ayyuka masu muhimmanci a fannin ilimin lissafi da kuma kimiyyar haske sannan babban aikin da ya bar mana shine wato littafin tazkiratul ahbab wanda ya yi magana kan ka'idojin lambobi bincike a wannan littafin da ya nuna cewa shi masanin ilimin lissafi ne kuma mai kirkire-kirkire ne da kuma ra'ayoyi masu zurfi a wannan fannin wani babban aikin da kamaluddin farisi ya yi yana cikin littafin tankil almanazir wanda har yanzu ana amfani da shi a matsayin littafin bincike a ɗakunan ajiyar littattafai na lissafi a masu sauraro ko kusan cewa shekaru 208 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan zulkida shekara ta 1138 hijira kamariya aka kulle yarjejeniyar erzurum ta zaman lafiya tsakanin daular farisa ta lokacin da kuma daular usmaniya bayan wahalar da daular usmaniya ta sha a hannun iraniyawa a lokacin sun nemi sulhuntawa da juna kuma sun sanya hannu a kan yarjejeniyar erzurum ne mai dauke da ka'idoji guda bakwai a da garin Erzurum da ke kasar Turkiya a halin yanzu a cikin wannan yarjejeniyar da Iran ta mayar wa daular Usmaniya wasu yankunan da ta kwace daga hannunta sannan daular Usmaniya ta amince da cewa ba za ta cutar da Iraniyawa masu zuwa daular ba tare da amincewa Iran ta mallaki tashin jiragen ruwa na Khurramshar tsibirin kesh da kuma gabar kogin Arban haka ma daulolin biyu sun amince su yi musayar jakadu a tsakaninsu. su. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 160 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan mayan shekara ta 1865 miladiya tare da halartar wakilai daga kasashe 20 a birnin paris na kasar faransa aka kafa hukumar sadarwa ta duniya wato itu kuma a amince da ka'idojin gudanarwar hukumar da ayyukanta saboda haka ne ake tunawa da wannan ranar a matsayin ranar sadarwa ta duniya a shekarar 1932 miladiya ne ne aka canza sunar hukumar zuwa international telecommunication union wato itu kuma an sabunta dokokinta don ƙara kyautata ayyukan hukumar sannan da ƙarshe dai a shekarar 1947 miladiya ne hukumar itu ta zama wani bangare na majalisar ɗinkin duniya. masu sauraro ko kusan shekaru 86 da suka gabata a ranar irin ta 17 ga watan mayun shekara 1939 miladiya gwamnatin kasar birtaniya wacce ke mulkin mallaka a Falasɗinu ta fitar da wata takarda wacce ake kira farar takarda inda a ciki ta bayyana aniyarta ta kafa kasar hamshi kasar isra'ila akan kasar Falastinu da ta mamaye a cikin takardan ta ba da shawarar cewa bayan shekaru goma za a kafa kasar falastinu mai cin gashin kanta tare da yahudawan sayoniya da kuma musulmi wa'anda za su rayu tare sai dai falastinawa sun ki amincewa da wannan shawarar yayin da yahudawan sayoniya kuma suka ci gaba da mallakar wurare a cikin kasar falastinu da aka mamaye. da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan ordibahesh shekara ta 1966 hijira shamsiya a lokacin da yaƙi tsakanin ƙasashen iran da iraki yake gudana sojojin shugaban ƙasar iraki saddam hussein sun kai hari ba da ganganci ba kan jirgin ruwan yaƙin amurka mai suna uss stark a cikin tekun farisa inda suka kashe sojojin amurka 38 bayan haka ne shugaban ƙasar iraki na lokacin ya nemi afuwar amurka kan wannan kuskuren kuma amurka ta amince da afuwar saboda tana goyon bayan saddam hussein a yakin da yake fafatawa da jaririyar jamhuriyar musulunci ta iran mu a yau. Bismillahir rahman Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi tattalin arziki siyasa tsaro zamantakewa da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da Iran da tattaunawar shirinta na makamashin nukiliya da kuma ziyarar da Trump yake yi a yankin Asiya ta yamma wanda ne tayar amin zan gabatar. A ranar talatin da ta gabata ce dai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fara ziyara aiki zuwa kasashe uku a yankin asiya ta yamma inda ya fara da ƙasar saudiya kuma wannan shine ziyararsa ta farko zuwa yankin tun bayan ɗarewarsa kan kujerar shugabancin ƙasar amurka karo na biyu a farkon wannan shekarar a ɗaya daga cikin jawabansa da ya gabatar a ƙasar saudiya shugaban a ranar talatin da ta gabata ya bayyana wa kasashen larabawa a yankin kan cewa kada su karkata zuwa ƙasar iran don samun 'yancin demokradiyya da kuma ci gaba kuma wannan shine iraniyawa suka yi a juyin juya halinsu na shekaru fiye da 40 da suka gabata amma ina 'yancin ina kuma ci gaban in ji shi amma abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya maida wa shugaban martani a ranar laraba inda ya ce wannan yaudara ce wanda shugaban ƙasar amurka yake wa ƙasashen na larabawa don gaskiya shine ƙasar iran ta kama hanyar samun 'yanci ci gaba da kuma demokradiyya amma amurka ta tsaya a gaban ci gaba da kuma 'yancin ƙasar tare da takunkuman tattalin arziki da barazanar yaƙi su ne suka hana ƙasar iran ci gaban da ya dace da ita don haka amurka ce ta haddasa matsalolin tattalin arziki wanda mutanen ƙasar iran suke ciki a halin yanzu arakci ya ci gaba da cewa a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar amurka tana ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi koli kuma mafi muni a tarihin ƙasar banda haka amurka ta rufe idanunta akan dukkanin ta'asan da hamshi kasar isra'ila take aikatawa a yankin gaza lebanon da kuma syria amma tana son ta nuna wa kasashen larabawa kan cewa iran ce barazana ga kasashen larabawan wannan cikakken yaudara ce in ji shi gaskiyan al'amarin da ya shine wato amurka ta mai da gaskiya karya sannan karya kuma gaskiya saboda kowa ya san yadda hamshi kasar isra'ila a halin yanzu take kashe larabawa musulmi kimanin shekaru biyu da suka gabata a gaza sannan ta kai hare-hare a kan kasar lebanon da syria tana kara mamayar kasashen larabawa wasu daga cikin jami'an gwamnatin amurka isra'ila a fili suna fadar cewa za su tabbatar da gorinsu na kafa isra'ila babba daga kogin nilu har zuwa kogin furat suna faɗar cewa rabin ƙasar saudiya nasu ne shin ga mai hankali iran da hanji ƙasar isra'ila wace ce barazana ga zaman lafiya a yankin yammacin asiya sannan a makon da ya gabata ne da ministan ya halarci taron kasashen larabawa da iran a birnin doha na kasar qatar inda ya bayyana wa'annan kasashen wato saudiya qatar haɗaɗɗen daular laraba da sauransu har ila da wasu kasashen turai da suka halarci taron kan cewa iran ta shiga tattaunawa da ƙasar amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya ne don su fahimci abin da ke tafiya ko an cimma yarjejeniyar makamashin nukiliya da amurka ko kuma an kasa hakan don su zama cikin sani kan cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana neman zaman lafiya ne a yankin kuma tana son haka ba tare da shigar da wata ƙasa daga cikin ƙasashen waje ba ya ce banda tattaunawa da ƙasar amurka wanda ya zuwa yanzu an kai har zuwa zama na hudu sannan a ɗaya ɓangaren kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta buɗe tattaunawa da wasu ƙasashen turai guda uku wato birtaniya faransa da kuma jamus don fahimtar da su inda aka kwana a tattaunawar da ake yi da ƙasar amurka tun da ita amurkan ta ware wa'annan ƙasashe daga tattaunawar da take yi tsakaninta da ƙasar iran sannan ya ƙara da cewa tattaunawa da iran take da kasashen turai ya gudana ne a birnin istanbul na kasar turkiya a ranar 17 ga watan mayu da muke ciki kuma zai kasance da matakin mataimakan ministocin harkokin waje na kasashen turai da kuma iran a wani bangare kuma mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kazib garib abadi ya bayyana cewa babu amfani tattaunawa da ƙasarsa take yi da amurka idan har amurka za ta kawo batun cewa iran ba za ta tace uranium a cikin gida ba don wannan batun jan layi ne ga kasar dangane da tattaunawa ta hudu kuma wace aka gudanar a birnin muscat na kasar oman a makon da ya gabata ibrahim rizai kakakin kwamitin tsaro da harkokin waje a majalisar dokokin kasar iran ya nakalto garib abadi yana cewa a zagaye na hudu batun tace makamashin uranium ba a tsawon tattaunawa tattaunawar gaba ɗaya garbi abadi ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi ga 'yan jaridu bayan taron kasashen larabawa da kuma iran a ƙasar qatar a ranar talatin da ta gabata ya kuma zargi ƙasar amurka da rashin mutunci saboda ƙara ɗorawa wa juna musulunci ta iran ƙarin kuma tattalin arziki a daidai lokacin da bangarorin biyu suke tattaunawa a nashi bangaren shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa ƙasar za ta tattauna da ɓangaren amurka da karfinta ya ce ba za mu miƙa kai ba shugaban ya bayyana haka ne a ranar alhamis da ta gabata a lardin Sha inda yake ziyara a can a lokacin da kuma ke ganawa da 'yan siyasa da kuma kungiyoyi masu taimakawa mabukata da kuma jami'an agaji ya kuma kara da cewa iran kofarta a buɗe take don tattaunawa tare da mutunci ba miƙa kai ba a nashi ɓangaren kuma shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran Muhammad Islami ya bayyana cewa a yanda ƙasar Iran take samun ci gaba a samar da magunguna ta amfani da sinadaran makamashin nukiliya a fagage da dama nan gaba iran za ta kasance cibiyar samar da irin wa'annan kayaki a yankin islami ya kuma kara da cewa iran tana kai rahoton dukkanin cigaban da ta samu a wannan fagen ga hukumar iaea e wacce take kula da al'amuran makamashin nukiliya a duniya saboda kasancewarta memba ce wacce ta sanya hannu a yarjejeniyar npt muhammad Islami ya ce iran tana amfani da masana'antar makamashin nukiliya na ƙasar iran don biyan bukatun mutanen ƙasar na samar da magunguna wanda ake wuyan samunsu daga ƙasashen waje ta hanyar radio pharmaceutical muhammad islami ya ƙara da cewa a halin yanzu an kusan kammala cibiyar tetra wanda shi ma zai taimaka wa kasar wajen samar da sinadarai daga makamashin nukiliya saboda amfanin mutanen kasar iran a wurare da dama ya kuma kammala da cewa cibiyoyin makamashin nukiliya na kasar iran gaba ɗayansu na zaman lafiya ne babu wacce iran take amfani da ita don ƙera makaman nukiliya sannan ya ƙara da cewa rahoton hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e na nuna cewa kashi 25 cikin 100 na binciken da hukumar ta gudanar a cibiyoyin makamashin nukiliya a duniya a shekara ta 2024 da ta gabata hukumar ta gudanar da su ne a cibiyoyin makamashin nukiliya na kasar iran ne a yayin da cibiyoyin nukiliya na kasar iran kashi uku ne kawai cikin 100 na cibiyoyin nukiliya a duniya sannan duk tare da yawan binciken da hukumar take yi wa cibiyar nukiliyar ƙasar iran bata taba ba da rahoton cewa ta gano inda ƙasar take ƙoƙarin samar da makaman nukiliya ko kuma ɓoye wani al'amari na samar da makaman nukiliya ba a wani labarin kuma shugaban ƙasar amurka donald trump a lokacin da yake ziyara aiki a ƙasar qatar ya buƙaci kamfanonin kera makamai na ƙasar amurka da su fara kera jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa irin na ƙasar iran saboda sauri da kuma rashin nauyi har ila da kuma karancin kuɗin da ake kashe masu shugaban ya yi wannan magana ce a ranar alhamis da ta gabata a ƙasar qatar inda yake ziyara aiki a lokacin daga nan ne ya wuce ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa zangonsa na uku kuma na ƙarshe a ziyar da ya yi a ƙasashen yankin tekun farisa ƙasar iran dai ta shahara da jiragenta na yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa wato drones jiragen wa'anda suke tafiya zuwa wurare masu nesa su kuma aiwatar da hare-haren da aka umarce su da su aikata sannan a wani lokaci jiragen na ƙunan baƙin wake wato wa'anda idan suka tafi za su jefa kansu ne su fashe a kan makiya ko kuma dai wuraren da aka tura su jirgin drone na kasar iran mai suna arash na daya yana da kayakin aiki na zamani da kuma samun bararsa kamar yadda aka umarce shi tare da kwarewa har ila yau arash 2 yana iya kaiwa kilomita 2000 daga inda aka tada shi kuma ya aiwatar da hare-haren da ake bukatar ya aiwatar wannan ya nuna cewa dukkanin kasashen turai da kuma sansanonin sojojin amurka wa'anda suke yankin yammacin asiya da kuma kasashen yankin za su iya fadawa cikin barar jiragen yakin iran a duk lokacin da suka yi gigin kaiwa kasar hari ko kuma cibiyar makamashin nukiliya na kasar gwamnatin kasar iran dai ta bayyana cewa makamanta ba abin tattaunawa a kansu ba ne saboda su ne za su kare kasar daga makiya da waɗanda suka kawo mata hare-hare a wani bangare kuma shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa yana fatan tattaunawa dangane da shirin makamashin nukiliyar na ƙasar iran ya kusan kammala kuma bangarorin biyu za su sanya hannu a akan yarjejeniyar da suka cimma a tsakaninsu kuma tattaunawar za ta zo ne don kaucewa yaƙi tsakanin amurka da iran kan shirin nata shugaban ya sake nanata cewa manufarsa ita ce wato hana ƙasar iran mallakan makaman nukiliya shugaban bai bayyana abin da yake nufi da cewa iran ta amince da wasu batutuwan amurka a tattaunawar da ba kai tsaye ba da yake yi da ƙasar iran jami'an gwamnatin amurka dai tun bayan fara tattaunawa da ƙasar iran kan shirin nata na makamashin nukiliya sun yi ta maganganu masu saba wa juna wasu sukan ce manufar amurka a tattaunawa da ƙasar iran ita ce hana ƙasar hakkin sarrafa makamashin nukiliya kwata-kwata wanda jumhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa ba za ta taɓa amincewa da haka ba ko da kuwa sakamakonsa shine shiga yaƙi da ƙasar amurka don haƙƙinta ne ta sarrafa makamashin nukiliya gwargwadon yadda yarjejeniyar npt ta amince wannan matsayin dai shine wanda jagoran junjuyar hali musulunci imam said ali khamnai yake kansa haka ma shugaban ƙasar iran masud pezeshkian da kuma sauran jami'an tsaro da manya-manyan 'yan siyasar ƙasar iran masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Barka mu haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shi yana cikin mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawon shakatawa da bude ido da ma wurare masu daɗan tarihi a nan ƙasar Iran. Da ma wurare na addini ga masu sha'awar yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci. haka zalika muna kawo muku ƙarin bayani game da muhimman abubuwan da suka faru a nan ƙasar iran da fatan masu sun shi da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ba su abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. Au shirin namu zai kawo muku bayani ne game da fitattun mata da suka yi fice a nan kasar iran kuma suna daga cikin waɗanda suka ɗaga tuta a ɓangaren cigaban ilimin likitanci ɓangaren kwakwalwa da kuma jijiyoyi a ƙasar jamus ƙarƙashin kulawar farfesa majid sami kuma suka samu horo a wajensa amma yanzu sun dawo ƙasarsu ta haihuwa da burin yi wa al'umma hidima ɗaya daga cikin mafi dacewa kuma matashiyar likitar fiɗa a ɓangaren kwakwalwa da jijiyoyi a duniya da take kiyaye hijabi musulunci da kuma tsallake duk wata takurawa da takaitawa ba wai kawai a ƙasashen turai ba ita kanta ta haska kanta yanzu haka ma tana ƙoƙarin gina wani sabon asibitin ƙwaƙwalwa ne wanda ke da isassun kayan aiki a yankin gabas tsakiya kuma a nan birnin tehran a yau za mu yi ƙoƙarin bayani ne game ɗaya daga cikin fitattun ɗaliban farfesa majid sami wanta daga cikin yara 'yan baiwa a bangaren ilimin likitanci kuma bangaren kwakwalwa da jijiyoyi mace likita 'yar ƙasar iran wadda ta yi ƙoƙari sosai wajen ci gaba da biyan hanyar malaminta a bangaren tiyata kwakwalwa da jijiyoyi wanda a yau tana daga cikin mafi dacewar likitar fiɗa a bangaren kwakwalwa dr suhaila sami wadda ba daɗe dawa daga asibitin hanufar na ƙasar jamus ba zuwa nan ƙasar iran inda ta dawo domin yi wa al'ummar ta hidima batun gudun hijirar likitocin kwakwalwa ne ake magana a kai inda gudun hijirar likitoci zuwa waje ke sa ɗaci a zuciya sai dai ba mutane kaɗan ba ne suka kammala karatunsu a jami'in da ake ji da su a duniya ko kuma suka kammala karatun ƙwarewarsu a asibitoci da suka ci gaba a ƙashen turai amma ko da na ɗan lokaci ne ba sa rafkana daga tunaninsu na komawa ƙasarsu ta haihuwa domin yin hidima ga al'ummarsu. Ɗaya daga cikinsu ita ce Suhaila Sami, ƙwararren likita ta fiɗa a ɓangaren ƙwaƙwalwa da jijiyoyi, wadda take da wasu muhimman abubuwa guda biyu da take ɓanta da su. Na farko, ta kammala karatunta ƙarƙashin kulawar Farfesa Sami, fitaccen likitan fiɗa na ƙasar Iran, wadda ta yi aikin likitanci a ƙasar Jamus ta da kiyaye hijab musulunci kuma bai taɓa takura mata ba wajen gudanar da ayyukanta yanzu ta dawo ƙasar ta iran kuma tana son kafa asibiti mafi kayan aiki a bangaren kwakwalwa da jijiyoyi a yankin gabas ta tsakiya kuma a birnin tehran an haifi dr suhaila sami a shekara 1989 a birnin tehran mahaifinta shine dr amir husaini sami da buni ƙwararre ne kan ciwon zuciya da jijiyoyi wannan ne yasa take da alaka. da ɓangaren ilimin likitanci domin cigaba da bin hanyar da ta ya bi. Ta kammala ta a ɓangaren likitanci na gama gari a jami'ar koyar da ilimin likitanci ta golf da ke haɗaɗɗiyar dawar larabawa. Ta tafi jami'ar ƙasa da ƙasa ta koyar da ilimin ƙwallowa da jijiyoyi da ke ƙasar Jamus kuma ta gudanar da wannan karatun ne rashin kulawar farfesa Sami. Dr. Sami ta faɗi cewa lokacin take ƙarama tana sha'awar bin sawun mahaifinta lokacin da ta samu amincewa ba tare da bata lokaci ba na fara karatu a sashen kwakwalwa bisa la'akari da cewa ilimin kwakwalwa yana ɗaya daga cikin bangaren da ke yin wasu wasi ga waɗanda suke da hazaƙa da basira kuma suke da lafiyar kwakwalwa amma ni na kasance ina kallon shi cikin sauki ina kallon sa cikin shauƙi sashen kwakwalwa da jijiyoyi sashi ne mai wahala sosai kuma ba bambanci tsakanin mace da namiji don haka ana iya kiran wannan sashin da suna teku mara iyaka wanda a kullum sai ka koyi wasu sabbin abubuwa daga wannan bangaren saboda haka mai yiwa ne wannan sashin ya zama mai wahala ga wasu matan ga wasu matan a wasu abubuwan kuma yana iya zama mafi dacewa da su idan aka kwatanta da irin yanayin halittar da Allah ya musu a shekara ta 2021 an zaɓi Dr. Sami a matsayin mai ba da shawara kan tiyatar kwakwalwa a asibitin kasar jamus tana daga cikin mutanen da ke nuna shauƙi akan lamarin kuma ta yi ƙoƙari wajen ganin an santa a matsayin kwararra kuma masaniyar ilimin kwakwalwa ta ci gaba da bayani kan tashi fa'an da take yi kan batun ilimin likitanci a kasar iran wanda ya fara da babban mutum kamar abu ali sina da kuma irin likitoci da suke da baiwa kamar farfesa sami thank you ko shakka babu wannan hanyar za ta kasance mara iyaka kuma da sannu yau da kullum za mu shaida irin ci gaban da aka samu na karuwar likitoci da malamai a ɓangarori daban-daban a ƙasar iran kai da ma duniya baki ɗaya wannan likitar ba iraniya duk da yake cewa matashiya ce amma ya zuwa yanzu ta yi tiyatar kwakwalwa da jijiyoyi fiye da ɗari kuma ta halarci tiyata da dubu uku da ɗari biyar da aka yi ko dai a matsayin mataimakiya ko kuma mai sa ido. Tiyatar turoma ta kwakwalwa da ƙashin gadon baya da talaka da dai sauransu dukkansu suna da tiyatar da wannan likitar 'yar baiwa ta yi. Suhaila Sami duk da yake cewa ta kwaye shekaru a ƙasar waje amma ba ta mantawa da al'ummarta ba. Tana cewa tana bakin ƙoƙarinta wajen ta amsa tambayoyi da 'yan ƙasarta suke aikawa da shi a shafukan sada zumunta ne ko kuma shafukan sadarwa musamman wanda na fahimci cewa ba su da karfin tattalin arziki ina ba su shawara kuma ina amsa musu tambayoyinsu ba ta yin kasa a gwiwa wani taimakawa al'ummarta misali kamar a ƙurmin gundaji idan ta samu sun saƙo cewa wani mutum ko wata mata musamman tsoffi sun samu matsala rashin lafiya da ba sa iya yin tafiya zuwa wuri mai nisa domin a duba lafiyarsu tana bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta nuna masa hanyar da ya kamata ya bi da irin matakin da ya kamata ya ɗauka idan kuma suna buƙatar yin tiyata ne nakan faɗa masa inda ya kamata ya je domin a yi masa dr sami ta taso ne a makaranta da ba ta bambancewa tsakanin mace mai aure da mara aure duk wanda ya ƙoƙari zai iya kaiwa zuwa ga maɗaukakin matsayi bisa la'akari da irin bayar da allah ya bashi. wannan makaranta tana kira ga kowa da ya miƙe domin neman ilimi da sani ta faɗi a cikin wasu daga cikin bayananta cewa ina kira zuwa ga mata da ke wannan wurin su yi wa 'ya'yansu tarbiyya yadda za su kasance suna da ƙarfin zuciya da tunanin dogaro da kai kuma da wannan ƙarfin zuciya ɗin za su iya karanta duk wani fanni da suke so bisa kaifin ƙwaƙwalwa da Allah ya ba su yadda za su taimaka wa ƙasarsu ta musulunci ɗaya daga cikin abin da ake ɗaukar hankali game da yaruwar wannan matashiyar likitar shine babu wani hoto da aka nuna ta ba ta da hijabi ba kuma a ɗakin tiyata ne ko kuma a lokacin tana aiki kai ko ina take tana kasancewa tare da hijabinta tana cewa game da hijabinta lokacin da nake jamus ina sanya hijabi amma ba jin daɗi sai dai wannan zaɓi na ne ina ƙoƙari na ga na zama mace wacce ke tafiya da zamani zan yi bakin ƙoƙari na wajen ganin na kiyaye wasu matsaloli na yau da kullum na zaɓi hijabi ne cikin basira kuma bisa raɗin kaina ba tare da wani banci ba a ciki ne ko kuma a wajen ƙasar a aƙida zaɓin tufafin da mutum zai sanya ya danganta ne da ƙashin kansa don haka tufafi na iri ɗaya ne a jamus da kuma a iran a lokacin yin tiyata hijabi baya zama min matsala ko da yake ban yarda cewa za ka yin komai da hijabi ba amma fa wannan baya nufin cewa ya hana ni guna da ayyuka na na zamantakewa ba ne kamar wasanni ko kuma wasu abubuwa na daban da nake yi amma ni da hijabi bayan karatu na ci da wasanni na a kasashen waje har ila yau ta kara da cewa mutane a kasar jamus kamar mutanen kasar iran ne suna girmama likita a can suna ba likitoci haƙƙin zaɓi na sanya riga mai dogon hannu ko mai gajeren hannu a ɗakin tiyata ba za ka ga irin waɗannan matsaloli ba kamar a ƙasar faransa kuma ba za ka ga irin waɗannan matsalolin a ƙasar faransa ba kuma kai ba ma za ka iya zuwa aiki da hijabi ba Dr. Suhaila ta kware a harsuna guda hudu rayayyu na duniya. Wajen koyon yare ba ta da shingaye. Ita ta kasance duk da irin ayyukan da take yi amma tana ci gaba da hada alkur'ani mai girma. Kamar yadda ta bayyana tun tana makarantar sakandire tana tsananin son karatun alkur'ani. Bayan nan ma bata gushe ba tana son zuwa ziyarar Karbala. Ta yi bayani game da yanayin da ta shiga bayan ta isa birnin Karbala. Ta zaci Imam Hussein da kuma ɗan uwansa abul abbas ta ce ta ji wani irin yanayi na musamman da ba ta taɓa jin irinsa ba a duniya ta ce tana wasu da manzan allah da sauran a'imma a dukkan al'amuranta kuma tana farawa da bismillah a duk lokacin za ta fara aiki wannan yasa take samun natsuwa ɗari bisa ɗari a lokacin take yin tiyata duk lokacin da za ta yi tiyata ko wani aiki bisa gogayya da ta samu yana ƙara inganta sosai kuma tana ba da lamuni ga samun lafiyar mara lafiya ba ta da wata damuwa ko fargaba tana motsa jiki kuma tana amfani da abinci mai lafiya da kuma wasa kwakwalwa wanda a kowane lokaci take yi karanta littafi yana cikin muhimman wasiyar da ƙwararren likitan tiyata ta yi mana ta ce karanta littafi yana daga cikin muhimmiyar wasiyar da ƙwararren likita tiyata ya yi mana ya kamata ta kowane hali ka kula da mutane har ma da kashe kuɗi don taka birki kan abubuwan da suka shafi ciwon kwalwa da hana bugun zuciya da kuma hana hawan jini yanayin aiki da irin ƙaluban da ƙura take fuskanta da kuma yawan horo da aka bata wannan yake sawa ƙwaƙwalwa ta zama lafiya yadda za ta rika tunani wanda ya dace. To masu saurare gan lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki ina ga zama wajibin jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa mana shirin kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.